Zaben Najeriya dai bai taɓa zuwa ba tare da wani ɓangare ko wata jam'iyya ta ce an yi maguɗi ko ɗauki ɗaura ba. Sai dai ba mamaki ƙarfin adawa wannan karan na soya tunanin masu sharhi kan lamuran siyasa da ke ganin ko za a yi maguɗin ba zai yi muni ba kuma ba tare da taimakon na'urar da hukumar zaɓe ta ce ta kawo don hana maguɗin ba. Nasiru Gambo malumfashi mai sharhi ne kan lamuran siyasa. Eh to yanzu kam akwai wayewa ta 'yan Najeriya wayewa ta su masu neman kujeru ba kamar inda muka baro baya ba. Magudin zai zama ya ragu sosai ba zai kai kamar yanda muka baro zaben baya ba. Sai dai wasu 'yan takarar kujerar gwamna musamman ma na APC irin su Inuwa Yahaya na ganin yarjejeniyar nan ta hana tarzoma ba ta tasirin da ya dace don cima muradun zaɓe cikin lumana. alal hakika an sa yarjejeniyar zaman lafiya wannan tsakanin shugaban kasa da kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar apc janar muhammadu buhari mai ritaya da ya kamata a ce an aika wannan eh, matsayi ya isa ga dukkan kowace jihar tarayyar najeriya domin dukkan su nan in hanci ya taɓo aka ce idanu yawan hawaye yake yi to ban ga halaman an yi haka ba kuma bisa yadda abubuwa suka wakana akwai kalubale na tsaro da yardan Allah mun ɗauki matakai domin duk abin da ya faru gare mu na jam'iyyar APC mun aika hukumar 'yan sanda mun aika hukumar SS ko mun aika dukkan inda ya dace a san cewa muna da wannan matsala in sun ɗau matakai don su kare falila alhamdu in ba su ɗauka ba ma abu ne fa da muka sani cewa nemo canji ba abu ne mai sauki ba gwagwarmaya ce da dole za mu yi ta za mu wahala amma da yardan allah a ƙarshen wahala akwai daɗi domin ƙalubalen da muke fuskanta na jam'iyyar pdp ne wadda ta faɗa cikin gargara kame-kame take yi kuma shule-shule bai hana mutuwa kalaman da ke fitowa bakin wasu gwamnoni da ke nuna fushi kan lamuran kamfe ko ma zaben mai zuwa bai shafi wasu jihohin pdp ko gwamnonin jam'iyya mai mulki ba Ahmad Kandos mai taimakawa gwamna ɗan kumbu ne kan siyasa. Ba kowane shugaba bane zaka je na cewa wai shine bawan talakawansa. Amma na kullum mai girma gwamna zana cewa ai ni kan na zama bawan ni bawa ne na wanda Allah ɗora min Allah bani ikon sauƙar da shi lafiya. Yadda muka ga muna nausawa gaba Allah ƙara sa mu ci gaba fiye da haka. kullum jama'a suna ƙara yawa population na ƙara yawa hidima rayuwa tana yawa nauyi na yawa girma na zuwa mana so muna sha'awar ya zamanto yadda abubuwan mu nake tafiya da kyau na baya da mu masu su dauka su ci gaba da kyau fatar da yawa daga masu kada kuri'a da nazanta da su daina jifar yan takara kamar yadda yake faruwa dandalin kamfe a wasu sassan maimakon hakan a samu jifar yan takarar da kuri'ar goyon baya ko akasin haka ranar zaɓe nasura da malika kayan murar amurka daga abuja najeriya